This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau talata biyu ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da da ashirin hudu To kafin ku ji da muke tafa da su da farko ga Mahmud da kanin labarai. To Hafiz, dakarun Isra'ila sun kai wasu hare-hare a kudancin yankin zirin Gaza inda hukumomin lafiyan Falastinawa suka ce akalla mutum takwas sun mutu. shugaban amurka joe biden ya maida martani kan hukuncin da kotun koli ta yanke kan shari'ar da ake tuhumar trump da laifin yunkurin sauya akalar sakamakon zaben 2020 cristiano ronaldo ya ba da tabbacin cewa wannan shine karo na karshe da zai buga gasar kasashen nahiyar turai da hukumar uefa take shiryawa kani labaran duniyar kenan bayan labaran duniyar za a ji yadda iyaye da 'yan uwa waɗanda hare-haren kunar bakin wake da aka yi a jihar borno ritsa da su suke ƙarin bayani da kuma sake samun mace-mace da aka yi sun guguru sun guguru ni kuma na zo da na bishi na cina ga abun da ya faru na tambaye yaro na na neme shi na neme shi sai Allah taimake ni ga abun da ya sa mishi da shi to shi ne na dake shi na maza maza na ya fita da shi na zo da shi asibiti A jamhuriyar Nijar za ku ji cewa bankin duniya ya amince baiwa kasar tallafin dala biliyan 214 na saifa kwatankwacin dala miliyan 350 domin karfafa ayyukan noma da kiwo. Ya kamata wannan kuɗi a nemi wurare waɗanda an ka kawo an ka gyara ruwa kayan aiki an ka kawo iri an ka ce mazaunan karkara ga aikin da muna jira gare ku Bayan nan za mu kawo muku shirin noma tushen arziki da zan gabatar, inda shirin na wannan makon ya tattauna kan batun rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar cewa a wannan shekara mutane miliyan 31 za su fuskanci yunwa a Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum. Dakarun Isra'ila sun kai wasu hare-hare a kudancin yankin zirin Gaza inda hukumomin Falastinawa suka ce akalla mutum takwas sun mutu. Hararen sun hada da wanda aka kai yankin Khan Yunis kwana guda bayan da Isra'ila ta fara Falastina fararen hula umarnin su fice daga yankin. Isra'ila a yau talata ta ce ta kai hare haren na sama ne cikin dare a yankin na Khan Yunis inda ta ce daga nan ne mayakan Falastinawa suka harba mata rokoki ashirin. Much of Can Yunis was destroyed in a long assault earlier this year, but large Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ya ce mafi akasarin yankin na Khan Yunis ya lalace sanadiyar hare-haren da aka kai birnin a farkon shekarar nan. Amma da yawa daga cikin Falastinawa sun koma birnin domin kaucewa harin da ake kaiwa Rafa da ke kudancin Gaza. Wasu ƙarin hare-haren sama sun kaikaici birnin na Rafa da ke kudancin Gaza yayin da sojojin ƙasar Isra'ila suka gudanar da wani samami a kan hamas a tsakiyar gaza kamar yadda dakarun isra'ila suka ce kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya steven dujaric ya faɗa wa manema labarai a ranar litinin cewa umarnin da isra'ila ta bayan na falasɗinawa su fice daga yankin na khan ya nuna cewa yanzu babu wani yanki da za su iya guduwa don tsira a yankin na gaza shugaban amurka joe biden ya soki hukuncin da kotun kolin kasar ta yanke a ranar litinin wanda ya nuna cewa shugabannin kasar suna da wagegiyar rigar kariya daga tuhume-tuhume kan wani abu da suka aikata karkashin ofishinsu a shari'ar da ta shafi tsohon shugaban amurka donald trump inda ake zargin sa da yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi a 2020 yayin wani jawabi da ya yi daga fadar white house biden ya ce kamata ya yi a ce babu wanda ya fi karfin doka ko da ma shugaban kasa ne Biden ya ce wannan matsaya da kotun ta ɗauka na nufin shugaban ƙasa ba shi da iyaka kan abin da zai iya aikatawa. Shi dai Trump ya sha musanta aikata ba daidai ba ba dangane da sakamakon zaben na 2020 inda yake ikirarin cewa a gizon ƙuri'un da aka yi shi yasa ya faɗi a zaɓe. Gangamin yakin neman zaben na Trump ya yaba da wannan hukuncin da kotun kolin ta yanke yana mai cewa matakin ya yi daidai. koriya ta arewa ta ce ta gudanar da wani gwajin makami mai linzami kira ballistics wanda zai iya daukan babban makamin da ake cillawa wajen kai hari kamfanin jallancin labaran kcna na kasar a ranar litinin ya ba da rahoton gwajin makamin wanda ake kira 11da 4.5 wanda kasar ta gwada don daidaita ingancinsa rahoton ya ce makamin zai iya daukan dashen kan makamin yaƙi da ya kai nauyin tan 4.5 sai dai rahoton bai bayyana takamaiman inda aka gudanar da gwajin ba da kuma inda makamin ya sauka wannan rahoton da ƙasar ta koriya ta arewa ta fitar a yau talata na zuwa ne bayan da makociyar ta koriya ta kudu ta ce koriya ta arewar ta kaddamar da wasu gwaje-gwajen makamai masu linzami guda biyu inda ɗaya daga cikinsu ya faɗi a yankin pyongyang bayan da ya samu tangarɗa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To Madalla, kafin ku ji ƙarashen labaran za mu fara kawo muku mu na farko wanda zai kai mu jihar Barnan Najeriya. Inda a ƙarshen makon da ya gabata wasu mata yankunar bakin wake suka kai har hari inda suka kashe mutane da dama tare da jikkata wasu. kawo yanzu dai daga cikin mutane 42 da ke kwance a asibiti an sallami 14 tare da samun ƙarin mutane biyu da suka rasu sai dai har yanzu mutane 26 na kwance a asibiti suna ci gaba da karɓar magani halin da ake ciki dai iyaye da 'yan uwan waɗanda abin ya ritsa da su na ci gaba da yin bayanai daga maiduguri ga rahoton da wakilin ibrahim mustapha ya aiko mana dangane da waɗanda suka jikkata a harin konan bakin wake da aka kai goza a jihar borno yanzu haka dai daga cikin mutane waɗanda suka jikkata arba'in da hudu guda biyu sun rasa ransu sannan an sallami sha hudu yanzu aka akwai kimanin mutane ashirin da takwas da suke karɓar magani a asibiti iyayen waɗanda ake rike da su yanzu haka asibitin sun zanta da muryar amurka yadda suka bayyana irin yadda suke samun sauki ya eh, kai ne akan mara lafiya eh, alhamdulillah sai dai mu gode wa Allah kaddara ne Allah ya kaddaro shi ba da zai alhamdulillah muna gode godiya da al'amarin da muka samu kuma a ciki. Jiya aka kawo. Eh jiya aka kawo. To alhamdulillah gashi nan dai muna gode wa Allah. Ramar yaro na akan na ake shi da na ake shi je sai mu abu kuma kafin ya zo abun ya faru to shine hakun to Allah ya sa ta ji labari da na ji labari su din kuma sun gudu sun gudu ni kuma na zo da na bi shi na ci na ga abun da ya faru na tambaye yaro na na neme shi na neme shi sai Allah ya taimake ni ga abun da ya sa shi da shi to ne na ke shi na maza maza na ya fitar da shi na zo da shi asibiti. sannan ya jiki jiki da ɗan sauki ko yanzu haka wasu rahotanni suna nuni da cewa maharan mata ne da suka shigo ta hanyar fulka da ke garin nagoza duk da jami'an tsaron najeriya da ke zama a garin nagoza sun kewaye garin goza da ramuka da suka tona don kare garin daga 'yan ta'adda dan majalisa mai wakiltan kudancin borno a majalisar tarayya kana dan asalin garin goza muhammed dume ya nuna matukar damuwarsa uh, a jawabinsa ya bayyana cewa cewa duk da yanzu haka waɗanda suke zama a sansanonin gudun hijira an fara maida su garin goza a 'yan kwanakin nan sai gashi kuma an sake samun wasu mata ɗauke da bama sun farwa jama'a inda hakan ya yi sanadin mutuwar mutane talatin da uku tare da jikkata wasu arba'in da biyu. ya mika sakonsa na taziya ga waɗanda suka rasa rayukansu inda ya yi wa waɗanda suke jinya addu'an samun lafiya kamar yadda aka ji mataimakin shugaban najeriya kashim shatima ya ziyarci asibitin yadda ya bayyana taziyarsa ga waɗanda suka rasa ransu kana kuma ya duba waɗanda suka jikata a gadon asibiti bayan duba marasa lafiyan mataimakin shugaban najeriya kashim shatima ya zanta da manema labarai a harabar asibitin yanzu dai mutane 32 sun rasa rayukansu 42 aka kawo daga goza a cikin sun biyu sun ansa kiran allah a yanzu dai an sallami goma sha hudu dauran 26 suna nan a asibiti kuma insha Allah gwamnatin borno za ta iya kan kokorin ta daga cewa ta kyautata musu ta tallafa musu an kula da su shugaban kasa ya umarce ni in zo in yi jaje kuma insha Allah gwamnatin tarayya za ta dauki duk matakan da ya cancanta a dauka a kare dukiya da rayukan al'umma. yanzu haka dai gwamnatin jihar borno ta ɗauki nauyin duk waɗanda harin bom ya shafa a tashin bom na garin goza wadda wasu 'yan kunan bakin wake suka kai ranar asabar ɗin da ta gabata ƙarshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryar amurka daga maiduguri a gaida ibrahim mustapha har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar sakataren tsaron amurka red austin na shirin karɓar bakuncin takwarar aikinsa na ukraine rustem umarov a wani zama da za su yi da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce zai ƙara bayyana goyon bayan da amurka take nuna wa ukraine tattaunawar na zuwa ne mako guda gabanin shirin da amurka ke yi na karɓar bakuncin taron ƙasashen ƙungiyar tsaro ta neto wanda zai mai da hankali kan yadda za a tallafa wa ukraine don ta kare kanta daga mamayar rasha sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai kuma gana da shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin ukraine andrei yarmak amurka ce dai kasar da ta fi ba ukraine tallafi cikin sama da shekaru biyu da ukraine din ta kwashe tana yakar mamayar da rasha ta yi mata tallafin sojin da amurka ke ba kasar ya samu tangarda inda aka kwashe watanni da dama ana kai ruwa rana a majalisar dokokin amurka kan amincewa da karin tallafi cristiano ronaldo ya bada tabbacin cewa wannan shine karo na karshe da zai buga gasar kasashen nahiyar turai da hukumar uefa take shiryawa ronaldo ya faɗa wa kafar yada labarai ta rtp bayan bugun finariji da portugal ta samu nasara a kan slovenia cewa babu haufi wannan gasar ita ce ta karshe a gare shi wannan shine karo na shida da ronaldo mai shekaru 39 yake buga gasar ta kasashen turai ya kuma taimakawa kasar ta portugal wajen kaiwa ga zagayen kwata finals a bana dan wasan wanda ke taka leda a kungiyar annasar ta kasar saudiya ya kara da cewa burinsa a kullum shine ya faranta wa mutane da kwarewarsa ta taka leda labaran duniya aka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu inda bankin duniya ya amince baiwa jamhuriyar Nijar tallafin biliyan 214 na sefa kwatankwacin dala miliyan 350 domin karfafa ayyukan noma da kiwo a kasar. Wannan na zuwa ne a wani lokaci da farashin kayan abinci ke ci gaba da tashin goron zabi saboda haka ake ganin bunƙasa waɗannan fannoni mataki ne da ka iya kaiwa a sami wadatar abinci har ma a kai matsayin da za a iya sayarwa don samarwa da kasar kudaden shiga wakilin murya amurka ya a yamai bar ma ya aiko mana da karin bayani ofishin bankin duniya a nishar ya sanar cewa bankin ya amince ya baiwa kasar tallafin miliyan 150 na dalar amurka kwatankwacin miliyar ko kuma biliyan 214 na sefa waɗanda za a yi amfani da su a matakin farko na ayyukan zamanantar da noma da kiwo shugaban kungiyar manoma da makiyaya ta platform paysan shubabanya ya yaba da wannan yunkuri da ka iya zama hanyar warware matsalar karancin abinci da tsadarsa a nishar injishi wannan hanya ne ita kaɗai ne za a bi in ana so nijar ita ma ta zama ƙasa wanda tana iya buga gabar da kanta take itace wadda kowa yana ci yana sha kowa ya gani lokacin da an kai juyin mulki ta kukumi da an ka samu niger matsala na fari da mun ka samu matsala na abinci ne tunda waɗanda suna kawo abinci sun ka ruhe iyakansu mun ka zo babu abinci. A ɗaya gefe shirin zai mai da hankali wajen nemo hanyoyin wadatar da bisashe ciyawa da sauran dangoginta. abdu nino gashango daya daga cikin jagororin masu ayyukan ci gaban karkara na da kwarin gwiwa game da fa'idar wannan dabara amma fa ya ce sai an cire son rai wajen zartar da abubuwan da aka tsara in ka dauki kamar burkina suna da ilimin wannan yadda za a keɓe wuri a yi noman shiyawa a yanka ta a aje ta yadda wanda suke da mashin yadda suke yi dusa su aje sosai da haka shiyawa za a shifka ta a yanka ta a aje ta masu nemanta da sun tashi magata to wannan duka abu ne da ya kamata a zanna a yi tunani a gan menene ya kamata ta kameme. Kashi 40 daga cikin ɗari na kudaden shigar jama'a na cikin gida a nan Nijar kan fitowa ne daga ayyukan noma in ji bankin duniya wanne ya kara da cewa fannin na zama madogara ga kashi 80 daga cikin ɗari na yawan al'ummar ƙasar sabili kenan za a duba matakan inganta kasuwannin sayar da albarkatun noma da kiwo ta hanyar wannan tallafi ana iya samu wani wuri a gera a yi wurin noma mutane su zo su zo su yi noma sai ka gani ba waɗanda ya kamata a taimaka ba ne su suke noma a wurin waɗanda suke da hali su je su yi na kansu da kansu su za su amci waɗannan wuraren ya zama su suke yi masu ƙananan ƙarfe ƙananan manoman kullum a wurin su na da suke idan aka aka ɓace a wurin masu yi to kenan abin da za a yi ɗin ba zai yiwu ba haka shi ma shugaban platform payzan ya zo da wasu shawarwarin da yake ganin za su taimaka a cimma nasarar abin da aka sa gaba a kasar da ke daya daga cikin mafi ɗanɗana kudar illolin canjin yanayi a duniya. Kai ya zaman to kuɗi wannan na sayan motoci ne, na tarurruka ne da bai karewa ya kamata wannan kuɗi a nemi wurare waɗanda an ka kawo an ka gyara ruwa kayan aiki an ka kawo iri an ka ce mazamnan karkara ga aikin da muna jira gare ku. A yanzu haka farashin abinci ya yi tsadar da ba a taba ganin irin ta ba a tarihin nishar la'akari da girman wannan matsalar ya sa gwamnatin mulkin sojan ƙasar bullo da tsarin sayar da shinkafa a farashi mai rangwame a birnin yamai shirin da aka ayyana cewa za a faɗaɗa shi zuwa jihohi a nan gaba abin tuni bankin duniya ya dakatar da ayyukansa a nijar a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 kafin ya sanar cewa ya dawo aiki a watan mayun da ya shige Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger A gaida Sule Mummuni Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karmu wanda baya shi ne ta da mu, sandare na arzikin mu shi ne uwa Ƙungiyar abinci da aikin gona ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hasashen cewa sama da mutane miliyan 31 ne a jihohi 26 a Najeriya ya su fuskanci karancin abinci a wannan shekara. Al'amarin da ke jan hankalin masu ruwa da tsaki. Wakilin Hassan Maina Kaina ya tattauna mana da shugaban gamayar kungiyoyin manoma ta Najeriya wato AFAN. ga dai yadda tattaunawarsu ta kasance. Da farko za mu so ka gabatar da kanka. To suna na jatta Faruk Rabi Mudi shugaban mayar kungiyoyin manoma na na tarayyar Najeriya wato All Farmers Association of Nigeria. Wannan hasashe da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na fuskantar karancin abinci a Najeriya. A matsayinka na jagoran kungiyar manoma ta Najeriya, shin ina gizo ke sakar ne kam? Na farko dai gaskiya inda gizo ke sakar abinda suka faɗa na mama ko canjin yanayi da ake samu a duniya wannan gaskiya ne kuma zai taba ko ina ba wai najeriya ba kadai to amma akwai ko ina kowa ya ɗauki matakai amma mu abin da yake faruwa sun yi duba ga cewar mu magabatanmu a nan wurin gaskiya matakan nan ana faɗan su da baki amma aiwatar da su ɗin shine abin da muke samun matsala yake gagara matakan noman sosai wanda za a tallafa noma na farko dai muna da matsaloli challenges kamar a bangaren tsaro wanda inda ake da matsalar karancin tsaro inda ake noman ne a nan arewa to eh, stable abincin da ake ci ko bukatar mu ta ƙasa da za mu iya bayarwa a arewa ake noman su to amma tsaro ya taka rawar gani sosai wajen hana yin noma da yawa na biyu sannan akwai waɗannan tsadar kaya da tsadar rayuwa musamman tallafin fetur da aka ajiye da aka ɗauke ya jawo yanzu misali a noman ranar nan da za mu tanadi abinci da yawa don mu kawar da wancan maganar sai noman ya yi tsada da za ka ga waɗansu sun kasa noman sun bar gonakin ana tsakiyar da noman fetur ya zo ya gaza ya tsaya ma babu shi da aka zo aka tsaya waɗansu suka tafi suka bar gona, ni ina ma imani a iriyoyi da na shiga akwai inda idan ka sa a shana a gonar shinkafa za ta kama saboda mutane sun gudu sun bata kuma jarin su ya karye kenan to waɗannan abubuwan da yawa in ba mu kungiyoyi da manoman suka sani ba gwamnatin daga sama har ƙasa har yanzu a cikin shiri ake yaushe za a gama shiri sau haka wannan shine gaskiya sakacin da aka samu kullum sai a ce ana amma shi kuma noma yana da lokaci idan ka ɗauke lokacinsa baka yi shiri ba shirin ya zama na banza na wofi wannan shine matsalar da aka samu ah, manoman da suke ah, actively suke aikin ba su samu yanayin tallafin da za su yi wannan noman ba kuma muna kira kamar yadda kullum muke faɗa a gwamnati ko muke kira shine cewa idan ana kallon yadda ake za a tallafa manomi ne a wannan yanayin kamar yadda shugaban ƙasa ya yi declaring state of emergency akan abinci kamata kar a kalli manomin wanda za a ba wani abu a kalli ƙasar ne domin ka tallafa manomi kawar da yunwa za ka yi ƙasar kake tallafawa ta yanayin yaduwar arzikinta da yanayin wannan yunwa da ake fara za ta zo don kar ta zo to wannan shine gaskiya da aka sami challenges ko kuma aka sami na kasu wanda har wannan abin za mu sake yi mana tasiri ba don haka ba babu wani yanayi da Allah bai bamu ba a Najeriya da za a zo a ce a samu a cikin wannan abin abin takaici ne ma a faɗi Najeriya a cikin wannan a yanayin ƙasa da Allah ya bamu ruwa da mutanen da za su yi aikin saboda haka wannan shine gaskiya a takaicin takaicewar al'amari da ba za a. To me zaka ce dangane da maɗuɗin kuɗaɗe da gwamnatin tarayya karkashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya wato Muhammadu Buhari ta ware don inganta aikin gonan nan da ma kuma wanda gwamnatin Tinubu ta ware. Shin waɗannan kuɗaɗe da aka ware anya sun isa ga inda ake son su je kuwa kuma sun yi tasiri? lokacin da ta aka faɗa an ba manoma ka san wani abu ne da yake faruwa gwamnati idan za ta yi amfani da manoma ko a yanzu gwamnatin gashi shi wannan minista ma ana magana akwai kuɗaɗe don ko yanzu na gani ya faɗi cewa biliyan ɗari uku da tara aka saki daga a wannan daga kawansa zuwa yanzu to amma sai kai kallon ko abincin za a siya na biliyan ɗari uku ai ya kamata a gan shafi saboda haka da wani manoman ake sau haka kuma manoma sun zama cewa duk abin da aka zo aka ce na noma ne kowa zai zo ya saka hannunsa a ciki idan aka ce yau ƙwarya ce aka kawo kaso na 'yan asu ba za ka taɓa ganin wani ba ba idan aka ce wani abu ne na lauyoyi ba za ka ga wani ba su ba likitoci haka kowa haka amma da an ce wani tallafin noma ne kowa zai zo da sunan manoma sai ga an tura manoman saboda mu ana ganin mu itadawa ko menene ko rashin wayarwa saboda haka kowa sai ya zo sai a kwashe abin sai a ce an ba manomi kuma babu wanda zai zo ya ce ni lauya ne a bani cewa zai manomi ne ni a bani kuma a saka sunaye ka rasa ta inda aka same su mu kuma muna zaune da sunayen manoman da manoman tun daga ƙasa a sama musamman misali kungiyar afan tana ita ce duk gamayyar kungiyoyin nan take rumfa da su take take saman su sannan muna da structure nan daga kasa jiha karanan hukumomi har zuwa mazaba to sai ka rasa ta inda abubuwan suke tafiya su kansa wancan tallafin ai wa'anda suka biya wa'anda suka biya idan ka je za ga zahirin wa'anda suka yi noman ne amma misali sai ka ba wanda ba noman zai ba ko dan siyasa ne sai ya karba ya ji ya kashe dama ta ina kake neman a biya ai percentage ɗin da aka biya manoman ne waɗanda suka samu daga cikin su ne suka biya to yanzu me zaka ce dangane da batun da majalisar ɗinkin duniya ta yi cewar za a fuskanci karancin abinci a Najeriya. Wallahi sai an tinkare ta kuma fiye da yadda ma ake tunani. Saboda dai akwai rashin kuɗin siyan abincin. Na farko mutane suna cikin garari ba ma wanda ba manoma ba. kan an yi noman zai zo da tsada idan gwamnati ce za ta shigo da abinci sai an mutu za ta shigo da shi ta ina za a shigo da shi ma kuma duk inda za ka je ka shigo da shi su ma da tsada suka yi noman ba za ka ce yanzu an ce ai lokacin wane shinkafa dubu bakwai bace yanzu ko kuɗin fito ɗinta da za ta zo ya fito ya fito bakwai bayan da za a yi a yi wannan wani tunani a ce ai lokacin shinkafa ai yanzu nawa aka sai taki taki gwamnati ba ta yi maganarsa ba eh, yana muna siya dubu arba'in arba'in da wani abu wanda da muna siyansa dubu biyar maganar tirakta motar noma ana yi da a dubu shida eka yanzu kana yi a dubu sittin eka kai zancen cewar za akwai maganin feshin da muke siya a bara naira ɗari takwas ne yanzu naira dubu tara ne hmm. so dubu nawa ya canja to yanzu ya za a sai da kayan abinci kuma wani ya tunanin sauki sannan kuma gashi za a yi karancin sa kaga kenan sai yanda Allah ya yi so mu ba ma fatan tsadar mu fatan da muke Allah ya kawo yanayin da za mu yi abun nan ya raga domin idan abinci ya yi sauki mu mun fi samun riba. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ra'ayin ƙwararru akan harkokin noma. Yanzu a madadin shugaban gamayyar ƙungiyar manoma ta Najeriya Dr. Faruk Rabiu Mudi da wakilin Abuja Hassan Maina Kaina sai kuma Jude Ladis Gresham da ta taimaka ta mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe Ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla yanzu kuma sai la'a sai kaɗan daga cikin saƙonin da ku aiko mana ta hanyar imel. A yau za mu fara da sakon Malam Umaru kan baya wuri da ɗan asabi mai fata ya wuri ya ce, salam voa hausa allah ya kawo fahimta tsakanin gwamnoninmu na arewa da sarakunan gargajiya a najeriya musamman ma a sokoto da kano saboda su gwamnoni iyayenmu ne su ma sarakuna iyayenmu ne saboda haka ne muke yi musu addu'ar zaman lafiya tsakanin su sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga sanusi Maddattai, isuhu makeri Maddattai, ilyasu yakubu digawa da yakubu mai aski ba raka ya ce salam voa hausa duk da yake ba mu ji daɗin rashin samun maki mai tsoka da ɗalibanmu na jihar da magaram waɗanda suka kammala zana jarabawar share shiga jami'a suka yi ba hakan bai bamu mamaki ko kaɗan ba a ganin yadda wannan gwamnatin ta soja ta ɗauki duka matakan da suka dace wajen hana arin gizon maki ko coge kuma wannan shine daidai domin ta dalilinsa ne aka tantance ɗan dima da ɗan kabewa da fata dai waɗanda suka faɗi a jarabawar a gaba za su jajirce allah ya ba su sa'a sakon ado salati goma ga annabi rajau da usaini ta karasuwa tare da jamila da fatima tan ado salati goma ga annabi rajau ne na gaba ya ce yau kira za yi ga mahukuntan najeriya don girman allah da manzansa su rinka jawo masu bukata ta musamman a cikin harkokin gwamnati domin a dinga damawa da su ko za su samu sa'idar rayuwa domin duk wanda ya taimaka wani allah zai taimaka mishi ta inda bai zata ba sannan kuma ya kamata mu san cewa idan mun san abin da ya faru da mu jiya da abin da ya faru da mu ɗazu to ba mu san abin da zai faru da mu an jima ba balle gobe shi ma sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga nazifi ibrahim rigar malam shagari da ibrahim ozil da faruku mahekaro ga sokoto ya ce allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya sakamakon harin kunar bakin wake da wasu suka kai a jihar borno kuma wannan babban abun alhini ne ga tsaron najeriya ganin yadda 'yan najeriya suka saki jiki cewar wannan mummunar ɗabi'a ta kau ashe har yanzu akwai saura allah ya kawo mana ɗauki a najeriya amin summa amin A gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. dakarun isra'ila sun kai wasu hare-hare a kudancin yankin zirin gaza inda hukumomin lafiyar falasɗina suka ce akalla mutum takwas sun mutu hararen sun hada da wanda aka kai yankin khan yunis kwana guda bayan da isra'ila ta ba falasɗina fararen hula umarnin su fice daga yankin isra'ila a yau talata ta ce ta kai hare ne na sama cikin dare a yankin na khan yunis inda ta ce daga nan ne mayakan falastinawa suka harba mata rokoki ashirin wasu karin hare saman sun kai ci birnin rafa da ke kudancin gaza yayin da sojojin kasan isra'ila suka gudanar da wani samami akan hamas a tsakiyar gaza kamar yadda dakarun isra'ila suka ce koriya ta arewa ta ce ta gudanar da wani gwajin makami mai linzami kira ballistics wanda zai iya daukan babban makamin da ake cillawa wajen kai hare-hare kamfanin dillancin labarai na kcna na kasar a ranar litinin ya ba da rahoton gwajin makamin wanda ake kira honsonpo 11 da wato 4.5 wanda kasar ta gwada don daidaita ingancinsa. rahoton ya ce makamin zai iya daukan dashen kan makamin yaƙi da ya kai nauyin tan 4.5 sai dai rahoton bai bayyana takamaiman inda aka gudanar da gwajin ba da kuma inda makamin ya fada wani rahoton da kasar ta koriya ta arewa ta fitar a yau talata na zuwa ne bayan da makwacce ta koriya ta gudu ta ce koriya ta arewa ce ta kaddamar da wasu gwaje-gwajen masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin lokacin da za ku kuma kira wayar mu ku bayyana ra'ayinku kan maudu'in da za mu bayyana muku yanzu a madadin mahmud lalo da ya karanto labarai da kuma fiona wamayi da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu jumbe hamza ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin mu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.